This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karwa mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a ma saurari Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da sahaba Imam Aliyu muke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji matashiyar ƙwararru da ke harsashen yiwuwar fuskantar ƙarancin ruwa a daminar bana a Najeriya. Muna kuma da rahoto kan shirin gwamnatin jihar Imo na bunƙasa harkokin ilimi. Sai kuma shirin kallabi na Maryam Dauda kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayi da kuka aiko mana ta wayar tarho bayan kun ji abin da ya ɗauke hankalin jaridun Hausa a Najeriya wannan mako amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. majalisar dattijan amurka ta amince da wani kuduri da zai baiwa majalisun ikon nazari da kuma kin amincewa ga duk wata yarjejeniya da ƙasa da ƙasa ta kula da nufin dakatar da shirin nukiliyar iran wakilan majalisar dattijan su takwas ne suka amince da kudirin wakili ɗaya ki amincewa yanzu doka za ta tafi majalisar wakilai inda ake sa ran su fara muhawara akan dokar mako gobe shugaba barack obama wadda da farko ya nuna adawa da dokar da za ta tantance yarjejeniya da amurka da wasu manyan kasashen duniya biyar suke shawarwari da hukumomin farisa da nufin takaita karfin kasar na kera makaman nukiliya yanzu ya ce zai sa hannu kan dokar idan majalisun dokokin suka amince da ita a yemen kungiyar alkaida da ke kasar ta ce wani harin da amurka ta kai da jiragen yaƙi cikin watan jiya ya kashe ɗaya daga cikin manyan shugabanninta wani dandalin masu aikin leƙen asiri da ake kira site ya ba da rahoto jiya alhamis cewa reshen alkaida a yemen ya ce wani farmaki da ta sa amurka ta kai a birnin da ake kira makalla mai tashar jiragen ruwa ya kashe nasir bin ali al-asni da babban ɗansa da wasu mayakan sa kai an si a madadin ƙungiyar alkaida makurdin arabiya ya ɗauki alhakin harin da 'yan ta'adda suka kai kan ofishin mujallar charlie hebdo wacce take amfani da zanen barkwanci da yin ba'a ga addinin islama a wani taro da manema labarai sakataren tsaron amurka ashton carter ya ƙi ya ce komi kan wannan rahoto hakanan kuma mun kawo muku rahoton cewa sakataren harkokin wajen amurka john kerry yana faransa inda zai gana da ministocin harkokin waje daga kasashe da suke cikin kungiyar kasashe da suke yankin gulf inda za su tattauna batun tsaro da wasu batutuwa da suka shafi yankin ha kuma zai gabatar da shirin taron koli na shugabannin na waɗannan ƙasashe a fadar wada da za a yi makon gobe cikin batutuwa da su mai da hankali a kai a taron na yau juma'a har da bunƙasar ƙasar iran a galibin gabas ta tsakiya a wani taro da manema labarai da ya jiya alhamis a riyad da takwaran aikinsa na saudiya adil aljubair ya ce ana kokarin ayyana shirin tsagaita wuta na kwanaki biyar a yamal saboda a samu sukunin raba kayan agaji da kuma ayyukan jin kai a kasar ministocin biyu suka ce ana iya sabunta yarjejeniya tare da la'akari da abin da ke tafiya a ƙasa to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wani sabon bincike da masana suka gudanar ya nuna cewa bakon dauro yana ci gaba da rage karfin garkuwar jikin ɗan adam na tsawon shekaru uku lokaci mai tsawo fiye da abin da aka sani a da. Masu binciken da suka wallafa sakamakon aikinsu a mujallar da ake kira ta kimiyya sun ce bakon dauro yana da illa ga garkuwar jiki ta yadda ba za ta tuna yadda za ta yi wasu ƙwayoyin cututtuka ba. ciki har da cutar sankarau da kuma sanyi ko kuma pneumonia. Farfesa a jami'a Princeton ɗaya daga cikin fitattun jami'oyin Amurka da ke jihar New Jersey Jessica Metcalf wacce su biyu suka rubuta rahoton ta ce ma'ana shine idan ka kamu da cutar bakon dauro shekaru uku bayan haka kana iya mutuwa daga wata cuta wacce ba za ta iya hallaka ka ba idan ba domin ka kamu da bakon dauron ba amma waɗanda suka gudanar da binciken suna da bayani mai faranta zuciya sun gano cewa yi wa yara allurar rigakafi yana rage mutuwa daga wasu cututtuka masu haɗari. labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar hotannin namu da batun harkokin noma a Najeriya inda ƙwararru ke faɗakar da al'umma kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin murya Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. Hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya nema ta gudanar da wani taron wayar da kan jama'a game da yadda za su kare kansu a lokacin ambaliyar ruwan damana. A baya dai an tafka asarar dukiya da ma rayuka a sakamakon bala'in ambaliyar ruwan damanan. Hukumar hasashen yanayi a Najeriya dai ta ce ta yi hasashen cewa ruwan damanar bana ba zai zo da wuri ba kuma watakila damanar ba za ta ɗauki dogon lokaci ba. Mr. Lugard Misalaku shi ne babban jami'in hukumar ta nema a jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya. Lokacin da za a yi ruwa din kila ya zo da yawa. To in ya zo da yawa din in bayan shirya ba ka gan sai kawo matsala. Shi ya sa muna ma mutane muna ba su shawara a bi duk abin da mai sun faɗa abin da muna faɗa a shirya musamman idan kai manomi ne tun da ka san cewa ruwan nan ba zai dade ba in ha fara ruwa ka fara noma kar ya yanke kuma kana tunani ka saba yin haka kafin ka fara tafiya gona ba ruwa kuma eh, shi ya sa muna wannan taro yau amma akwai batun yiwuwar samun ambaliyar ruwa kamar yadda aka samu a shekarun baya eh zai zo da sauki amma ya kamata a shirya in ya zo shikenan bai zo ma ka kun shiri ba damuwa kenan hukumar ku ta nema wani kalubale take fuskanta wurin gudanar da aikinta eh challenges namu dai eh, ba zan ce ta wurin nema ba ne ta wurin mutane ne wani lokaci ka ba da information ba su amfani da shi sai gan ya zo ya zama mana matsala. Wasu daga cikin kungiyoyin ba da agaji dai sun halarci taron ga kuma abin da suke cewa. Sunana Alhaji Yahaya Abdullahi Muhammad ni ne sakatare na nigeria cross society na niger state a wannan taron ya zo a lokacin da ya dace nan da ɗan lokaci kaɗan allah na iya ikon shi ruwa za a fara samun ruwa to ko ruwan da aka yi kwana kwanakin baya ya zo da iska kafin ruwan ya zo ya faru ya kuma yi ɓanna da yawa to wannan a lokacin yana da kyau cewa da aka yi wannan taro mutane su san abin da ya dace ruwan zai yi yawa ko ba zai yawa ba sunana alhaji idris muhammadu hakiki kuma ina wakiltan nigerian air group jama'atar islam kafin ma a ce komi idan mutum ya samu wajen da zai yi ginin wuri idan za a da fili to a dubi wuri tukuna kafin a bada fili a fita da hanyar ruwa inda ruwa zai bi kowane lokaci ruwa ya zo ya samu wucewa A shekarar 2012 dai jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohin da suka tafka asara a sakamakon ambaliyar ruwan damanan. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. usman wali babban adali jama'a ga zance zani sai ka faɗi mai iya shatan zamani jama'a ga zance zani sai ka faɗi mai inda malam ya faɗa da an ce wa'azi ne ya faɗa wannan gaskiya ne shatan zamani amma inda shata ya faɗa shatan zamani dole a ce waka ya kyarkyara da shata ya faɗa shata na halima dole ya ce waka ya kerkera turina yaro dan kankane makaranta talele malam ya faɗa mani me ya faɗa maka shatan zamani turina yaro dan kankane makaranta amani malam ya faɗa mani abun da Allah ya faɗa shine annabi ya faɗa gaskiya ne abunda annabi ya faɗa shine malam ya faɗa a san magada annabawa malam ya faɗa wazi a garan aiki da shi dole mai aiki da shi shatan zamani ka san magada annabawa ne malam ya faɗa mani makaranta gaskiya ne mutum ka zama kai adali haka in ka zama adali dubun jama'a duka na haka ne duka kowa da kowa kamar da kai ke shatan zamani dubun jama'a duka na haka ne duka kowa da kowa kamar da kai ke lokacin wali iya da rai sale Allahu akbar lokacin mutuwa ba ta daushi ba Allah ya ji musulmi kanan mana faɗi gaidan na faɗi mai duguri na faɗi da maturu na faɗi ranar zaɓe na tahe in zaɓe za ku yi to jama'a ku yi zaɓen adali haka ka faɗi kowa ya shaida shatan zamani ku yi zaɓen adali domin shi ne mai tausan ƙasa mai bautawa ƙasa mai bautawa 'yan ƙasa domin shi ne mai tausan gida mai bautawa gida mai bauta wa 'yan gida lokacin mutuwa ba ta ɗaushi ba sale Allahu akbar kariya ta shigo gari da dare ta zo gari usman adamu na dawa nema haƙƙin 'yan ƙasa karya ba ta gan ba shi ma bai kanta ba kenan ko bai san ba su gabuwa ta zamani in yayi maka alƙawali jama'a sai ya cika shi cikin yarda ubangiji sai ya cika shi alƙawali jama'a sai ya cika wannan gaskiya ne To bari mu rufe taskar hotonninmu a jihar Imo inda gwamnan jihar Rotas Okorocha ya yi alkawalin ba da ƙarfi kan bunƙasa harkokin ilimi a jihar. a cikin hirarsa da wakilin a amurka lamido abubakar gwamnan rocha tsokorocha ya bayyana sake zabensa a matsayin wani shiri daga allah kamar yadda allah ya gadar an gama lafiya kuma nasara wato abun godiya ga jama'a da suka saya suka bani goyon baya dari bisa dari kuma da Allah ya mana taimako har muka samu nasara wato da na yi wannan aikin da na yi duk a kasar imo eh, ba samu goyon bayan sisi ba kuna kopo ta gwamnati na na sama wato federal government amma yanzu da Allah ba mu Muhammad Buhari shi shugaban kasa kuma muna fati da da shi to an gama magana insha Allah za a samu cin gaba a kasar Imo haka kuma gwamna Rochas Okurucha da ke zaman zababben gwamnan jihar ta Imo ya kara da cewar abun da muka sa gaba abu da muka cewa yanzu magana aiki ga matasa maganan gona to maganan factory shi za a yanzu a shekara hudu da ta wuce zancen gina makarantu na yi na yi makaranta ta ke dubu dari hudu da wani abu na yi asibitoci mai gado dari ashirin da bakwai na yi hanyoyi iri-iri na ba da makaranta kyauta yanzu ba biyan sisi a makarantu da suke a imo state da primary da gaba da primary da university duk yanzu ba sisi ba komi kuma duk wani an gama amma yanzu damuwa ta shine ya matasan nan da suna yawon banza a titi ya za a samu musu aiki shi me kake yi a matsayinka na zababben gwamna yadda zaka jawo jam'iyyun adawa a zo a gina imo yanzu abin da za a yi da ita ce kasan mulki in ala baka mulki ba taka ba ta kowa ce kuma kana siyasa dama kana fati da ka gama aka zabe ka a hanyar fati to ban haka fa sai ka shiga ainihin shugabanci kuma shugabanci da za a yi ba lallai sai fati daka ba yanzu na shugabanci ko pdp da abga da apc duk suna kakashe da yanzu ba za a yi wani son kai ba cewa wani su ma dai yan asalin jihar ta imo sun bayyana ra'ayoyinsu game da sabuwar gwamnatin gwamna wole rochas okorocha kamar haka i'm happy i'm happy rochas has done many things for us wannan da bata ambace sunanta ba tana cewa ne ina farin ciki ina farin ciki akan nasarar da gwamna ole Rochas Okorocha ya samu kuma gwamna roches ya yi muna abubuwa da dama saboda haka muke son ya ci gaba. My name is Adobina Okoro. I thank God for today and I want to tell our people to encourage him in this second term so that he Yana can do cewa ne sunana Obina Okoro. Ina godiya ga Allah kuma ina son jama'ar wannan jiha su ci gaba da baiwa gwamna Rochas Okorocha goyon baya a wannan mulki karo na biyu Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya. ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Ya Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna tare da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda. A makon da ya gabata mun tsaya ne a inda Madina ta fara yi mana bayani akan wani kwamiti da shugaban kasa ya kafa na tabbatar da cewa makarantu na da kyakkyawan tsaro. Biyo bayan tashe-tashen hankulan da suka faru a arewa maso gabashin Najeriya wanda ya tabarbarar da ilimin 'ya'ya mata. Ga dai ci gaban wannan bayanin. Idan ba manta ba an saci 'yan mata a makarantarsu su wajen 276 haka ne a sashen arewa maso gabashin ƙasar nan iyaye yanzu suna tsoron tura 'ya'yansu mata makaranta yanzu in har yarinya tana da ƙwazo a makaranta tana kuma son karatun a shiyar gabashin najeriya ba za a sata a makaranta a wurin ba za a nemi wata makaranta ko a kudu ko a yammacin ƙasa saboda a kai ta wannan makarantar ta samu ta fara har kai ga idawa ba tare da wani ya zo ya sace ta ko kuma 'yan bindiga sun shigo sun harbe su sun yanyanka su ba. To kin ga wannan kungiya tana cikin kungiyar da shugaban kasa ya sa ta cikin kwamiti din nan na tabbatar da lafiyar makarantu da tsaron su da kuma yadda za a shimfiɗa musu ƙa'idoji na zamantakewa da su da ɗalibansu a makarantun. Yawa Madina na jikin ambaci cewa cikin irin ayyukan da ƙungiyar ke gudanarwa sun hada da wayar da kan jama'a game da illa fyaɗe. To a arewacin Najeriya kina ganin mutane na fitowa su koka da irin waɗannan miyagun ayyukan musamman ma waɗanda abin ya shafa balantana ma a ba su irin taimakon da ya kamata? To yanzu haka in gaya miki irin faɗakarwar da muke yi shi yake sawa ma har muke samun labarai haka maganan da nake yi da ke muna da irin wannan magana na zancen fyaɗe da wani ya ma 'yan shekara goma fyaɗe ita wannan 'yan shekara goma kuma a gaban kakarta take to ina tabbatar muke an kai maganan ofishin 'yan sanda a sulaja to da yake ya zama abin da ake cewa criminal offense wato laifi ne babban laifi ne ba ƙaramin laifi ba da za a iya cewa ƙananan ofisoshin 'yan sanda na iya magance shi saboda haka sai aka ɗauki bayanin daga ofishin 'yan sanda na suluja aka mai da shi jihar neja aka mai da ta mina sai aka mai da maganan can to kin ga yanzu akwai jihohi suka riga suka mai da fyaɗe babban laifi da za a ɗaura mutum shekara goma sha hudu a gidan kaso in aka kama shi da laifin fyaɗe. Hmm. Jihar Katsina ita ce ta fara yin wannan dokar. Sauran jihohi kuma yanzu suna bin sawu ina wata 'yar yarinya da ya faru a kwanta gora yanzu haka yaran da suka bata wani abu ta sha hankalinta ya gushe suka yi mata fyaɗe yanzu haka suna nan a ɗaure to kin gani duk faɗakarwar da da muke yi a ƙungiyance shine sa mutane yanzu har ba sa tsoron fitowa su nuna cewa irin wannan abin ya faru in ko har muka samu wannan labari to mukan bi shi har ƙarshe sai mun eh. tabbatar cewa an saurari ƙarar an magance abin in an samu mutumin da laifi sai an ɗaure shi To yanzu a Najeriya akwai kamar wata cibiya ko wata hukuma haka da take ba da wani taimako na shawarwari wanda a turanci ake cewa therapy ga irin wa'anda aka tsinta cikin wannan halin? To ita kungiyar tamu ma tana ba da therapy wato taimakawa waɗanda abin ya riga ya shafa har ya sa hankalin su kila suka fara jin tsoron da mutane saboda tsoron irin abin da ya faru da su a kungiyar mu muna yi kuma kin ga ƙungiyar rafa eh. wadda saudatu mahadi take sakatariyar wannan kungiya ba karamin taimako take yi ba idan muka tattara bayanai muka samu mutum da irin wannan laifi Ƙungiyar rafa ita ce take ruwa take tsaki ta tabbatar cewa an hukunta wannan mutumin hmm. to kin ga shi yasa na ce miki duk haɗa hannu muke yi a ƙungiyance da ƙungiyoyi. da duk suke da rawar da za su taka a fannin taimakawa domin abu ne addini bai ma yadda ba kowace addini kake bi a duniya bai yadda da wannan ba tabbas in ko muka samu labarin uba ya mu shi irin wannan abin ba ma rufawa mutuwa hmm. muke yi da shi a fili yan jaridu kuma da ke cikin ƙungiyoyin mu nan mu ɗauki labarin mu rika yayatawa mutum tun bai tsoron ma abin da ya yi har ya kai ga jin kunya ya fito da bakin shi ma ya amsa cewa ya yi wannan laifin saboda haka yanzu abubuwan dai ba za mu ce ya ragu baki ɗaya ba amma in har dai aka yi muka ji labari to sai fa mun tabbatar cewa an hukunta mutum akan wannan laifin babban laifi ne kwarai da gaske ko muna nan muna kokari yanzu majalisar ƙasa ta tabbatar da wannan laifin fyaɗe ta zama babban laifi da in har aka kama mutum za a iya ɗaure shi shekaru ba wai kawai na jihohi majalisun jihohi ba da suka fara yin wa'annan dokokin Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar ta Madina Dauda da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaishe ku har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 3 da minti 22 na asuba yanzu kuma sai sharhin jaridun Hausa a Najeriya. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Rariya. inda ta buga babban labarinta mai taken shirin bankaɗo dala biliyan 20 hayaƙi fidda na kogo a kuma shafi na hudu na jaridar rariya ta buga labari mai taken zaben shugabannin editoci rariya ta ƙara shiga gaban jaridu kuma shafi na sha shida na jaridar ta buga labarin da ke cewa samira saje wahalhalin da na sha a harkar fim a kuma shafi na uku na jaridar ta lariya ta wannan makon ta buga ra'ayinta mai taken takaicin kyamar baƙaƙe a afirka ta kudu ita kuwa jaridar aminiya ta buga babban labarinta mai taken kyamar zalunci nasihar mahaifiyarmu buhari yake bi in ji yayarsa sarakiya a kuma shafi na bakwai na jaridar ta aminiya ta buga labari mai taken sarkin kano ya ba da umarni a sake gina coci da gidan fasto yayin da a shafi na uku ta buga labari mai taken rashin binciken barnar baya zalunci ne in ji shehu sani a shafi na 37 na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa ta yi karar iyayenta don tura ta aikatau a dai wannan makon jaridar ta aminiya ta buga ra'ayinta mai taken sallamar shugaban 'yan sanda Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar Leadership Hausa inda ta buga babban labarinta mai taken tamu ba irin tasu ba ce, in ji Buhari. Za mu magance matsalar tsaro tattalin arziki da fatara ba sani ba sabo ba alfarma a mulkinmu. Za mu cusa aƙidar son ƙasa mu yaƙi rashin ɗa'a. a kuma shafi na goma na jaridar ta leadership hausa ta buga labari mai taken yadda siyasa ta yi wa bafarawa saki uku yayin da a shafi na sha hudu na jaridar ta buga labari mai taken duniya juyi juyi fadar jonathan ta zama kufai fadawansa sun janye masa yayin da a shafi na 37 jaridar ta buga labari mai taken ya auri mata biyu rana ɗaya lokaci guda a dai wannan makon jaridar ta leadership hausa kama kowane mako ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken kankambar naɗa sabbin mukamai da jonathan ke yi wa buhari Muhammad Salis Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. da kafin mu karkare sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum jihohi a Girka. Mai magana da lamiyan yankan katako bakin kasuwar Tambanjar Bauchin Tarayyar Najeriya. zan yi lokaci ne a kan rashin biyan albashi mu dai nan a jihar bauchi a tafi ta ba mu albashi amma muna ganin yadda yan albashi suke talabaita suke fita a su to ni don allah suna cire ma wanda za su nemi shiga ne ko kuwa a'a su fitar mana da su faɗa to sannan kuma magana ta ta zan yi lokaci kan bashin da za a bar ma gwamnatin da muke zaɓa ta janar muhammadu buhari wanda cewar ni ina ganin cewar wannan ana yi ne don a ga kasancin da girma janar muhammadu buhari kuma allah ya ta zai yi ba na gode yi yihoyi a mai magana babban gida victor ne daga jos gadin kowa plateau state ah, lokacin da zan yi akan maganan da shugaban kasa mai janar muhammadu buhari mai jiran gado ya yi ga dangane da abin da suka sashi abin da ya shafi ya shafi eh, ma'aikata da suke aiki akan hanya hakika ba ya tashi fiye da gaske ba kam mu muna kallon abubuwan da ke faruwa tunda ne direba ne muna kallon abubuwan da ke faruwa kan hanya mm, in an hana su karban kudu ma za su sa wani a gefe yana karba musu za shi ɗauko shi su ajiye shi in ka zo ka ga sun karba da hannun su za ka zai su kira shi a zai karba abin da zai bara akwai gedin da muke biyan ɗari biyar wani wuri ɗari biyu wani wuri naira ɗari in ba ka bayar ba kai saka wuce ba to da Allah muna roƙuwa sa ido sosai mu kuma za mu kokarin Allah da mu ga mun bi doka da oda saboda a samu cigaba. gaba. na gode mai magana baban gida biko mai daɗin buhari daga zanen kwakula to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai majalisar dattijan amurka ta amince da wani kuduri da zai baiwa majalisun ikon nazari da kuma zarafin kin amincewa ga duk wata yarjejeniya da ƙasa da ƙasa ta kulla da nufin dakatar da shirin nukiliyar iran wakilan majalisar dattijan su 98 ne suka amince da kudirin wakili daya ya ki amincewa a yamal kungiyar alkaida da ke kasar ta ce wani harin da amurka ta kai da jiragen yaƙi cikin watan jiya ya kashe ɗaya daga cikin manyan shugabanninta wani dandalin masu yakin laifin asiri da ake kira sadi ya ba da rahoto jiya alhamis cewa rashin alkaida a yamal ya ce wani farmaki ta sama da amurka ta kai a birnin da ake kira mukalla mai tashar jiragen ruwa ya kashe nasir bin ali an ansi da babban ɗansa da wasu mayakan sa kai to a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirin baki ɗaya sai kuma can da la'asar mu sake shigowa shigowa da wani sabon shiri ciki har da shirin addini na bello habib galadanci yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sabon imam aliyu da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam sidi da ya hada shiri da bada umarni da injiniya mu na yau alhaji zubair alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.